Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa Mrs. Damon Home. Ku danna mana subscribe. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Dr. Laila kashi na 38 tare da ni mai gabatarwa mama Aslam a sha sauraro lafiya. A yau Alhamis ake gabatar da walima wanda Hajiya ta shirya domin duk wani bid'a ta soke shi. Hata da Dina da Din ne ya dage sai ya gabatar. Hajiya ta soke ta ce albarka take so ba zubewansa ba. wurin ya cika da ƙawayen leda ɗiyoyin masu kuɗi kuma 'yan gayu sannan ciki iko allah dukkan cikin shigar mutunci kuncin da dare take ciki sai so sai ya koma farin ciki domin bayyanar sa ya taimaka wurin wanke ta a idanun momi hatta da hajiya ganin su kai tsaye ta dubi mahi ta ce ina da ja akan abin da hafsatu ta sanar min game da ƙawayen lailatu idanu kawai ya zuba mata ta dafa shi ya sauke ajiyar zuciya ta ce ina baka umarni da kada ka kuma zargi a zamanku domin samun damar inganta wannan zumuncin To Hajiya ya amsa tare da barin wurin cika da takaicin yadda lamarin Laila ke tafiya a hankali kwance sama da nashi. Walima kam an gabatar da shi lafiya lau dab da magariba aka tashi jiki a sake sakamakon wa'azin da malama Zahra Nasarawa ta gabatar a kan zumunta da falalansa. Sai kuma girman aure da falalar da mai kiyaye dokokinsa zai samu. Hakika bayanan malama ya karɓi azukatan wanda aka yi taron domin su saboda tana ta soma bayani a gefen Laila. Sai rizgan kuka take har aka tashi ba ta shiru ba shi yasa mamar ta kama ta da kanta ta kai ta bedroom ɗin momi a gefen mahi da din su ma bayanan ya ratsa su ainin sosai sai fulla ya yaba wa malaman mami ta ƙara rashin laila domin kukanta domin kukan da bata yi ba lokacin jin zancen auren da mahi da alama shi take fanshewa a yau amina ta shigo don amsa kiran momi yawa kanwata taimaka ki sanya ta ta shiru wallahi na kasa Ok mami yi tafiya ki zata daina kuka. ban kwana da gida ne kawai ba komi ba A'a, amira wannan na damuwa domin na san laila ba ta fiye nacin kuka ba tun tana karama mami ki tafiyar ki za ta yi shiru na miki wannan alƙawarin ba dan ta mami ta fice amira ta lallaɓi numban ta lallaɓi numban mahi ta kira shi laila na jin da wanda take magana ta tashi zaune tana goge idanu dariya amira ta kalkale da shi tare da kashe wayar jarumtar mutuniyar ta tana burge ni ai da kin bari na sanar masa da kina muradin ganin sa gaban ki antimira ya ishe ki ta ambata cikin rawar murya riko hannunta amira ta kafin ta yi magana laila ta riga ta cikin cewa in kin san kalman haƙuri zaki mu don girman Allah ki bar kalaminki domin na gaji da sauraron sa tamshi kenan da fatan kin amshi kalma kalma na hannu biyu ko marab da ciki ta ba tare da ta amsa mata ba laila ke fa jaruma ce ta yaya kika yi saki abin da yake bautan Allah ke razana ki ki ɗauka wannan auren aljanna zaki ba bi ba wai bin hanyar samunta ba na ɗauka ta amsa da sauri very good yata banza ta da ita a maimakon biya mata su ta drama kamar koyaushe bari in sanar da momi kin yi shiru please kada ki sanar da ita barci zan yi sallar fam ina wani yanki na lada ok amma ban ji wa m daɗin wannan lamari ba ni da na so ku goge raini a bed amma ina fatan kafin jibi kin dawo normal idan ko ban dawo ba fa ta furta a fusace dariya amira ta sanya tare da ficewa tana wakan auren soyayya da daɗi kina da matsala anti ta furta cikin bin kofar da harara alƙawarin Allah ya tabbata domin a jama'a dubban jama'a suka shaida auren Muhammad Mahi Abubakar magajin gari tare da Lailata Abdulwahid magajin gari Saifullah Umar magaji magajin gari tare da Rahama Usman magajin gari Saifuddin Umar magajin gari tare da Ramla Abubakar magajin gari bayan ɗaurin auren Ishaq ya gayyaci abokan nas abokanansu zuwa LL restaurant domin gabatar da wani sabon walima ta maza zalla wanda su suka cika tumbinsu da kayatattun abinci gami da drinks a cikin gida kuwa sanarwar ɗaurin auren na shiga kunnen lele ta silale zuwa gadin ta zauna gefen bishiyar gwaiba ta rabka gumi, bata san tsawon lokacin da ta ɗauka a wurin zaune ba ta dai san ta jima a wurin juya ƙamshin turaren sai sa ta waigo mahi ne tsaye na jifata da kallon da ta kasa fassara yanayinsa maimakon murmushin da ta da ta niyyar sakar masa yau sauke kai ta kasa saboda ya cika mata ido cikin shigan manyan kaya sai ya koma mata baba alhaji sak ina girmama lamarin babana anya idan m ya ci gaba da zuwa min a irin wannan fuskan zan iya zan iya yi masa tijara kuwa bata samu amsar zancen zuciyarta ba ta tsinkaye hucin numfashinsa dab da kunnenta zabura ta yi dan barin wani ya sanya mata kafa ta faɗi bakin ta ya bugu da wani irin karamin dutse kwantawa ta yi a wurin cikin do saboda yadda take juzugi a saman lips nata ina miki marhaban da shiga gidan kunci mahi ba zai taba zaman salama da kazama ba ragowar maza ba duka ba zagi amma da ki zaki dawo gida ki ba masoyiya ta Fatima wuri domin ajin ta yafi gabanta ta yi zaman kishi da irin ki ballagaza daga kwancen nan bata motsa ba har ya kai karshen zancensa amma tana jin dirar duk wacce kalma da ta fito daga bakinsa zuwa cikin zuciyarta suna soya mata ruhi wawiya kawai wacce bata tsoron tsoron gamuwarta da Allah a haka wai ake kiran ki da haske wallahi an cuci hasken nan kam domin ni duhu nake kallon mai fuska biyu kawai munafukan banza yar maye ya kai ƙarshen magana cikin tsawa zin ya miƙe tsaye sai ita ma ta tashi tana shafo lips ɗinta da tongue nata ɗanɗanon gishirin da ta jiyo ya tabbatar mata da ya fashe ne kallon sai ta watso mata harara kawai da kai ta cikin danne karatun ruhinta ta raba gefensa ta wuce zuwa saman furarin fararen kujera da aka tanada don huta tana zauna tare da tsira bishiyar mango ido ya biyo ta ya tsaya a kanta ta kalle shi ba sai ma rinsa idanu da ta tsaki ya ja tare da barin wurin ta bude ido tana kallon takunsa cikin takama murmushi ne ya subuce mata ta shafo hawayen da suke zubowa saman cik ɗinta ta tsirawa ruwan da ta shafo ido insha Allah kamar haka wata rana zaka duba hawaye a gabana ta furta cikin ciji gefen bakinta lalace ballagaza uhm. ba na son ka san wace ni yam wallahi har abada ba na fatan ranar da zaka san wace laila gyara zama ta tsirawa wasu tsuntsaye idanu suna ta shawagin cikin nishaɗi kamar haka zan wataya a gidan ka yan murmushi ya kubce mata tuno takun da za ta yi a gidan sai da duhun marece ya kawo jiki sannan ta koma cikin gida aika makawayen suka yi mata ca bata ce da su kanzil ba ta fada bathroom da sauri wanka ta gudun yawan surutu saboda ita kanta ta san fuskanta ta ya tasa tana shafa mai ramla ta shigo ta tsaya kanta tana kallon ta anti jamsu na kiran ki ta shirya ki na yafe da kaina zan iya malama ki zo mu je kawai zaki iya duka na zaki iya dauka na ai laila me ya samu bakin ki rahama ta jefa mata tambayar sadda ta shigo magana ta ja hankalin ramla ta dawo gabanta tare da shafo lips ɗin me ke faruwa diye faɗi ne a gadon cikin tsautsai na buge dutse na buge da dutse ta amsa cikin kau da kai ayya sannu rama ta ambata cikin jimami dama tun ɗazun kina can muka ta neman kika sanya hankalin momi ya tashi ina zan je da za ku tashi ku haka na sanar da momi ba inda za ki je ta kwantar da hankalinta amma ta kasa yanzu haka tana can tare da hajiya da mama zainabu suna bata baki Allah sarki momina ina zuwa ta miƙe ta zura long hijab ta fice da sauri malama ki zo ki gama shiryawa sawwama ta kai mata rahoton ta kai mata rahoton kina nan gara na isa da kai na diyam ta amsa dab da za ta fito falon zuwan ta momi ta samu damar yi mata nasiha su hajiya na taya ta duk sun kashe wa laila jiki alawashin da ta ce a zaman auren rabi sun dusashe misalin karfe takwas da minti biyar na dare amare da angwaye suka halarci falon hajiya wanda iyayensu maza da mata ke zaune ciki nasiha mai datsa jiki hajiya ta tuma daga nan kowa cikin iyaye bakin abin da Allah ya hore masa a ƙarshe aka shafa addu'a tare da umartan kowane ango ya rage hannun matarsa ya tafi da ita gidan shi wanda hakan ya zamo sabon tsari na hajiya domin ta ce ba wanda zai daka su in ya so gobe jama'a sa je ganin ɗaki har bakin mota iyayen maza mata da hajiya suka rasu suka rako su inda amaren ke rera kuka wanda hakan ya zama mafi akasarin amare sa wata al'ada mai mahimmanci bayan sun gama shiga sai wata mota na daban wanda ishak ke ciki ta rufa musu baya domin shine abokin su wanda zai raka kowa gidan shi wannan shi ma tsarin hajiya ne dan ta ce bata yarda da wani ba bari ya raka jikokin ta ba su ma daga baya a je ganin gida amma banda wannan lokacin sai kuma ya zo a daidai domin su ma jikokin nata ba su da dan abokai sama da junansu gidan mayu suka soma zuwa bayan sun shiga dukkan su isha kai musu addu'a tare da nasiha ta kaice suka shafo daga nan suka fito mahiyoyi musu rakiya yayin da lalata ta sun ne kai ta fashe da kuka gana haka sanya su ramna fashewa su ma da kuka aka suka fito suna kuka ishak na basu baki daga gidan mayi sai gidan saifulla shi ma basu jima ba suka fito zuwa gidan saifuddin a ƙarshe ishak ya koma gida cike da kewan yan uwan nasa mayi ko ta kan laila bebi ba ya shige ɗakin da yake mallakin sa tana gana haka ta ɗauki keɗin ta da suka zo a ciki ta fice da sauri kusan awa biyu sannan ya fito sanye da jallabiya ya zauna a falo kalaman umma na yi masa amsa kuwa kada ka juya jininka bayan Muhammad kada ka juya jinin ka bayan Muhammad ka rarrashe ta ka bata kula fiye da wanda nake zato ka jajirce wurin raya wannan daren mai albarka kada ka bar ya wuce ka a banza domin sau ɗaya ke zuwa wa bawa a rayuwa dan duk wanda zai zo maka nan gaba sai dai ya zama wa matan na farko amma ba kai ba don haka raya shi babban sunna ne ina ka da ka raya shi tare da ɗiyata domin samun ladar da ke cikinta Allah ya baku zaman lafiya da zuriya ɗayi ba sosa goshinsa ya yi cike da jin kunya tamkar yanzu take yi masa zancen umma kin daura inda jijiyoyin jikina na yi alƙawarin ba zan taɓa haɗa jiki da wannan ƙazama ba wacce ta gama bawa mazaje duniya martabanta wannan rana ita ce rana mai taken raba gardama ka kusanci laila broda na tabbata za ka gane gaskiya kalaman sai fila ya dawo cikin kunnuwansa wanda ya sanar da shi a wani kaɗan awanni kaɗan da suka wuce no i can't do umma sai Fila, ku yi haƙuri zuciyata ba za ta ɗauki abin da zan tarar ba daga haka ya miƙe koma ɗakinsa sai dai bacci ya gagare sa da ya rintsa ido kalaman umma suke masa yawo a kai tashi ya a zaburi ya nufi kicin wani magani ya buɗe ya juya a kof. ya zuba ruwa ya shanye ya tsaye dafe da kabinet sai da ya ji maganin ya soma yawo a jininsa sannan ya nufi ɗakin laila cike da burin muzanta ta sai dai babu ita ba dalilin a hargitse ya fito ya faɗa ɗayan rum ɗin nan ma ba ta ciki duka ɗakunan da ke falon sai da ya duba babu ita ba labarin zuwa lokacin halittarsa ya soma neman agaji sai zufa yake sharewa idanunsa jajir baki min adalci ba kai min adalci ba sai fullan ka sa haka magani yake amma ka sa ni shawara amma ka bani shawara da insha Allah zan yi komai ba tare da waiwayan baya ba wallahi ban yafe maka ba ke kuma gidan uban wa kika shiga ya ambata cikin danne gabansa layukan ta so makira cikinsa na rawa amma dukkan su babu ɗaya amma dukkan su, abu ɗaya suke sanar masa wato switch off jifaye da wayar tamkar ita ce lailan mahi ya koma kamar mai basar mai tsiro domin komaye ya kasa zaune ya kasa tsaye sai tsaki yake bugawa tare da cije lips tunda nake ban taɓa fuskantar matsala irin wannan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya furta da ƙarfi tare da rufar kicin a sukwane gishiri ya jiƙa ya shayi sunku ya riƙe gas kuka tamkar mai naƙuda zuwa wasu mintoci ya soma jin natsuwa na sa ya miƙe ƙarasa ya shanye gishirin ya fito cikin tafiya a hankali dafe da maransa ya kwanta saman kushin ɗin falo zufa na sako masa bai damu da ya share ba ya kulle idanu bakinsa dauke da sunan Allah al'alimu cikin amincin Allah barci ya dauke shi cikin mintocin da ba su wuce biyar ba motsin bude kofar ya farko da shi ya sauke duban sa kan agogon bango karfe biyar da kwata na asubahi ya tashi zaune cikin dafe kansa saboda ciwon da yake masa kushin da ke kallon sa ta zauna kallon kallo suka yi wa juna ya bude baki a hankali ce daga ina kike mikiwa ta sai ta kai kofar shiga ɗakin ta sanan ta amsa masa daga inda ka fi kowa sani kafin ya kuma jefa mata tambaya ta shige ɗakin da sauri sakamakon hango halin da yake ciki na jaraba zamowarta likita shi ya bata damar gano hakan ta cikin idanunsa baba kun cuce ni da kuka zaɓa min ragowar wasu allah na gode da jiya kika tafi gantalin gida yanzu kin gama da ni tashi ya zuwa ɗakin ɗakinsa wanka tsarki ya gabatar domin ya tsargi kansa ya zuba ruwa masu zafi ya gasa mararsa sai ko ya ji daɗi ya fito ya sanya jallabiya ya fice zuwa masjid ana idar da sallah suka fito tare da saifulla domin gidajensu na kallon junan titi ne ya raba su haka gidajen din da ishak su ma kusa da juna suke domin su garin su daya kuma ba su da nisa da gidan mahaifansu wannan aikin aikin dadi ne tun daga siyan fili zuwa gini wanda komi na tsarin gidan ya zo iri daya hatta da fentin gidajen iri daya ne kayan ɗakin amare kuwa aikin abba da baba karami ne yayin da sabbin motoci na mazajen baba alhaji ya siya musu na mata kuwa wannan hajiya ta ba wa mazajen su umarnin siya musu iri ɗaya kuma kafin zuwa ranar auren aure kowa ya siya ya siya ya nuna mata shaida hajiya kenan samun mai hali irin naki sai an tona sai ya hango damuwa ta tare da mahi amma ya kasa tambayar saboda yana tsoron jin labari mara daɗi akan yadda ya sami laila shi ma mahi ya ji ba zai iya tona masa cewa laila a mashaya ta kwana ba maimakon gidansa wannan shine karo na farko da mahi ya ɓoye wa saifullah damuwarsa tun sasowarsu har bakin gate din mayu sai fallaya ya tako masa suka yi sallama ya tsallaka zuwa gidansa ransa babu daɗi sakamakon ganin sa cikin damuwa to anan nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba